amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu a yau daren juma'a yau ranar alhamis tara ga watan biyar kalandar musulunci hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da lissafi na kalanda na 'yan albashi 24 ga watan 12 miladiya 2020 kenan ko a cikin wannan gari mai albarka a garin mina a anguwan kotun bola kotun bola a masallacin umar ibn al-khattab muna addu'a da mutanen anguwan da waɗanda suke sallah da shugabannin masallatin bangiji Allah ya sa mu dace da alkhairori wanda bayi suke samu a wajen Allah subhanahu wataala Allah kuma ya kare mu daga laifuka da sharuka na rayuwa da na zamani alhamdulillah daga cikin darasin da nake so yau mu tattauna na so ne mu tattauna akan wasu ɓangarori dangane daga fa'ida na wasu itatuwa waɗanda wasu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ambace su cikin nasi jima ya zama ya ambace su akan magani ko kuma wani magabaci cikin mutanen kirki ya kawo jawabi daga wani mutumin kirki cewa ice kaza a musulunci tana warkar da cuta kaza ko kuma tana da fa'ida a jikin ɗan adam daga cikin abubuwan da nake so a yau in allah ya sa muna raye mu yi magana a kai daga cikin itatuwa akwai itacen da ya shafi hulba wannan itaciya na hulba ya tabbata cikin hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbansa ku ta a matsayin magani Allah sallallahu alaihi wasallam ya da sun san alkhairi da darajar da yake cikin hulba da an saye ta daidai da awu irin na zinariya sai na umar ya ce tun da manzan allah ya faɗi haka babu wata cutar da za ta rabe ni face hulba allah ya warkar da ni ta sanadinta ya sa malamai suka yi ja'in ja amma na ilimi cewa wai da hulba tsakanin namiji da mace wa ya fi tasiri ya fi amfani a jiki lauyoyin malamai bangaren mata suka ce mata suna daukan alkhairin ta kusan a kashi 100 suna daukan kashi 85 suka ce namiji bai wuce dauki kashi 15 a ciki ba na biyu suka ce mace bayan wulba ya amfane ta hata ɗan da yake ta ma yana da tasiri idan maza Allah ya ce da kun san alkhairinsa da warakarsa fa yadda ake aunar da kwanan zinari haka za ku auni kwanan hulba amma malamai sun tattauna hulba ɗin wacce ce tafi kyau akwai hulba a sudan akwai hulba a yemen akwai hulba a suriya akwai hulba a iran akwai hulba a saudiya akwai hulba a ƙasan algeria wacce hulba tafi kyau abu marwan al'andalus ya ce muta wanda ya faɗe ta shine annabi muhammad to garin da yake in a garin aka samu ya ce to wanda ta fito daga garin da annabi ya santa kuma ya magana a kanta ya ce muƙaddara falalan garin ma zai iya ɗaukan alkhairin ta ya fi na sauran gari tunda akwai falalan garin maka ko ya ce to mu ɗauka a ta maganin da yake jigi ma ya fi na sauran wurare sun yi maganganu akan wulba na farko itaciyar wulba idan aka samu ɗa namiji da mace nan aka ce akwai inda maza suka yi tarayya wajen aiki da gulba akwai kuma inda mata ne kawai suke ɗauka yanzu kamar mace mai ciki namiji yana ɗaukar ciki ne kamar mace mai shayarwa namiji yana shayarwa ne da shi yasa irin waɗannan abubuwan aka ɗaɗɗauka bisa kuma raunin da Allah ya yi wa mata sai suka ce to mata sun fi ɗaukan alkhairinsa da waraka sama da ɗa namiji gama sai mu iya dubawa mu gani da namiji da mace akan me suka yi tarayya akan hulwa malam abu marwan al'andalusi andalusi ya ce da namiji da mace suna iya tarayya akan hulba akan manya-manyan cututtukan da ya gallabi al'umman zamaninsa kuma mu ma musan ya dame mu ya ce guda uku na farko aka ce menene shi ce shi shine amradus sukar ne cutar diabetes na biyu ya ce da ba'aful dam karancin jini a jikin mutum shine aminiya da turanci na uku kuma ya ce daga ciki akwai ba'af ko fakra na sha'awan da namiji rauni ko karanci sha'awan namiji ko mace amma kullum kar mu wance in an ce wani in an ce wance suna da rauni wai menene abin da ya kawo sababin raunin ne ya kamata sai an fara magance sababin raunin in mace ce in namiji ne tukunna wato abin da ya sa kullum muke dan tattauna wannan al'amarin saboda al'umma ne yanzu gaba daya in baka yi kokari ka dora su akan wannan network din ba ya su tsallake su fada network din da zai zo ya taba musu imani da addini da mutunci to shi yasa dole muke dan taba wannan network din da suka ce daga cikin manya-manyan sinadaran da yake cikin hulba akwai sinadari wanda yake kara haɓaka garkuwan jikin ɗan adam shi ko duk dan adam da kaga ciwo kaza ya kama shi ciwo kaza ya kada shi to ai garkuwan jikin da ya rauni kamar kofa ce aka ce ƙauran kofan kwaɗan da kuma sakatan bai da ƙarfi bai da kyau kowa zai iya ballewa ya shiga haka ne amma in kwaɗo da kofan yana da ƙarfi yana da kyau akwai da zai iya ballawa to garkuwar jiki da take faɗa da dukkan wasu ƙananan cututtuka daga lokacin da ta yi ƙasa talauci ko yunwa ko wani rashin lafiya ya sa ta yi ƙasa to kowane irin cuta zai iya shiga jikinka yasa ake cewa cutar kanjamau cuta mai karya garkuwan ita faɗa take yi da garkuwan jikin shi yasa aka ce ai ba abin da yake fada da cutar kanjamau kamar man habbatar sauda amma ba irin da mutanenmu wanda suke durawa su dan samu waje su dura shi ba irinsa ba asalin wanda ya hau jirgin sama ko ya shiga jirgin ruwa domin su suka san maganin kuma suka san yadda suke sarrafa shi amma gaskiya mutanenmu daga cikin mafi yawa wasu ba su da adalci suna hada injin mai ne suke hadawa ko man zaitun ko man gyada da wani abu su Allah ya gafarta wa malam Hashimu a cikin garin Kano yake a kasuwar kurme ba dan ya mutu ba almajirin wani babban mu ne ana ce masa malam zangina malam zangina alkhairinsa sun yi yawa mutum ne wanda yana harkar kasuwa amma yace ya haƙura da kasuwar ya kuma can mil tara ya buɗe makarantar haddan ƙur'ani da juma'a ya dinga shiga da awa yana ƙauye yana musulantar da mutane to shi malam hashim shine yake gaya mun Yace, wallahi zai baka mamaki malam musulmi zai je ya sayo man zaitun ko wani mai ya soya da ban haba ya ɗiga ne ya sayar mutane matsayin man haba to ba irin wannan muke faɗa ba man habban ma kuma mun fada muku in ba ka samu na shek almusa ba <clears throat> to ka je ka nemo miracle ita ce ake ce mata mene al-mu'jiza idan kuma ba a same su ba to duk wanda ya kasance dai ana fatan mai kyau ne irin su himani irin su Hawa da sauransu duka sai masu ran da ya ci sha Allah ta'ala mai kyau ne amma lalacewar mu akan ha'inci akan magani ba maganin musulunci ba ba maganin gargajiya ba ba asibiti ba duk waɗannan mutane ka sa su a skeli sai dai addu'a to shi hulba sinadarin da yake da shi mafi girma shi ne yana ƙara garkuwan jikin ɗan adam na biyu kuma yana da sinadari da yake fada da ƙwayoyin cutar da suke bin jini na uku kuma yana da sinadari da yake maganin cuta misali wani ciwo wanda yake cikin fata ko yake cikin jini wata hulba daga cikin fa'idar da suka bayar ba suka ce ya gyara fata ya warkar da gyambo ya warkar da cutar da yake ciki idan aka samu mutum wanda yake da matsala musamman matsalar ya haɗu ga shiga iyalinsa yanzu wannan ba matsala ce ta cuta ba a bayi da cutar sanyi a bayi da cutar basir a bayi da cutar diabetes a bayi da cuta na prostate enlargement Allah ya bashi lafiya amma kuma wallahi yana da matsala na abin da ya shafi sha'awa wani kuma an je asibiti duk bincike an yi amma wallahi ba abin da yake sa shi ya ji sha'awa to wannan abu marwan al sai ce gulba za ta iya tasiri a cikin wannan gidan ko wannan mutum amma sai ya rage agogo na farko zai rage ciye-ciye da daddare duk lokacin da namiji ya tumbi suka ce to komai yana raguwa ne kamar mota ne a mata lodi na biyu kuma ba canjin bakin mai breakfast din kuma ya cinye kuma za ka tashi daga nan mina za ka tafi abuja kuma dare ya ma fitilan kaɗai ya mutu direban kuma bai san hanya ba kuma yana da ciwon ido akwai matsala ko ba matsala da saboda haka daga cikin babban abin da ake bukata <clears throat> suka ce haka kawai za ka yi samun man hulba haka kawai ba lafiyanka kalau kuzari da lafiya kake so aka ce za ka yi samun man hulba ka samu cokali daya na hulba bayan ka rabu da ci ko sha na awa ɗaya sai ka samu cokali ɗaya sai ka ambaci sunan Allah sai ka sha sai ka samu zuma cokali ɗaya to wajen zuma ne dan ma sai an yi bayani wa mutane saboda zuman ya kasu kashi biyu za a iya samun mai kyau za a iya samun mara kyau amma akwai wani zuma a saudiya ana sayar da shi kasashe irin su ingila ana sayar da shi ana ce masa maunika maunuka manuka manuka yana da kyau sosai da sosai ina gani eh, girmansa ya danganta dai in ka auna da dala a nan zamzam za ka samu akwai na dala 150 akwai na dala 250 amma fa duk cutar da kake da shi a duniya za ka sha ba diabetes ba kowane irin ciwo ne da kasan na ake zuwa da ita akwai wata zuma ma da na ganta algeria ita kuma asalin zuma. ana rainan zuman ne da furan magariya da aka shi kansa magani ne dama ga ƙur'ani Allah ce fi shifa shifa'un linnas ita kuma gare magariya dama Allah ce fi sidirin nan sai malamai suka ce to akwai fa'ida a ciki shi yasa albani ya ce hatta gawan aka wanke shida ganyen magarya yana kau da wasu datti wai da abdulsalam bali kuma ya ce shi kuma aljani da bimba suka ce in har kan ganyen magarya yana sha yana wanke jikinsa to aljini bai isa ya zauna a jikin mutum ba yadda ka san kadangare ne a bashi kwalba a ce kama kwalba ya hau zai iya hawa to haka aljini allah zai kuma da kai matukar kuma ga tauhidi ga askar na safi ga askar na yamma to hulban na ana so ka samu cokali daya ka sha ka samu zuma cokali daya ka sha wanda aka ce karka kwanta ka samu awa guda ita ma aka ce ta samu hulba cokali daya ta sha zuma cokali daya da sha aka ce ta waɗannan insha Allah ta'ala duk wani abin da suke tunani wanda zai kawo musu cikas ko wata matsala kuma daga cikin fa'idar aka ce wanda yake wannan ma in yana da ƙurhatul mu'addada alsa suka ce da izinin Allah zai warke na biyu aka ce idan yana da karancin jini da izinin Allah inda dai da shi ko yana da shi aka ce da izinin Allah zai warke na uku aka ce ita kanta shanta da ita da zuma a cikin ruwan zafi tana preventing tana rigakafi ga cutar kansa a jikin ɗa namiji na mafitsara na prostate cancer ko ta brain tumor ko wata kansa dai da take bin jiki to wannan shan da kake yi bayan ka samu fa'ida a wancan mai sunanka kuma zai fa'ida a wani abu makamancin lafiya na jikinka sannan ka ce ita kanta hulba fa da za ka samu man <coughs> ka zuba shi a ruwan zafi sai kuma ka kawo madara sai ka zuba sai ka kawo kuma zuma sai ka sa sai ka gauraya haka kawai da safe kar ka karya da komai aka ce ka sha in ka sha ka ci komai ka ba da awa ɗaya in kuma hakan ba zai yi ba ka samu ruwan leman tsami ka ɗauko hulba ka sa ka kawo zuma ka sa suka ce shi kuma idan ka sha duk wani cutan sanyi tun daga ƙirjinka har zuwa maranka in ka samu wannan na wani lokaci da izinin Allah zai fita amma ka tabbata ka samu hulba mai inganci wannan na leman tsamin ne Shi ne muna hira da wani ana ce masa aliyu ya ce ai wannan magic ne na ce kamar ne magic ya ce wani in ya ce magic ba yana nufin na sihiri ba ya ce yankan wuga ya ce shi da ya sha sai da ya ji jikinsa kamar ma haka kawai sai ya ji kamar ya ɗiba da gudu ya ce ba don ya san yana tare da yan uwa mutanen kirki ba sai ya ce ko dai wani abu ne ya same shi ya ce gaba ɗaya jikinsa ya canza anan ne diktar abdullahim ya ce ko su magidanta da tsaban ciye-ciyen jin daɗi yake musu yawa wanda suke samun matsala ta abin da ya shafi dubura zai ga mutum in ya tsuguna kafin ya fara samun jarabawa na cutar idan ya tsuguna bayan ya gama bayan gida zai ga asalin bakin duburan yana ƙoƙarin fitowa da zai sa hannu yadda ka san man gyaɗa haka za zaka ga maiko yana fita daga wajen ya to wannan cuta in ba a yi sauri ba ƙarshe ita ce take haifar da fitar jini da kumbutowar baya ya to hulba da zuma <clears throat> da leman tsami ya ce in kana sha ruwan leman tsami fa ya ce in kana sha da izinin allah da a samu sauri wasu kuma suna da tumbi ko na ga suna da jikinsu sai kuma ya karo ta ciki <clears throat> kamar malam shafi'u zai iya sha sai rage masa tumbi na jimin sama ba da kai rage ba idan yana sha yana rage wannan kitsan yana narkar da shi to sai kuma ana ganin cewa matan da take da ɗa sorry namiji kai wanda yake da matsalar hawan jini kuma yana da cutar diabetes kuma yana da cutar ƙwalsa ana samu ko ba samu ana samu kuma yana da ciwon sanyi a jikinsa ana samu ko ba samu ana samu kuma yana gidan haya wannan fa ba ne fa ana samu a kasar nan ba ko ba samu idan na ce yana gidan haya fa kudin da zai sai magani fa zai masa wahala fa nan ba yanzu waɗannan matsaloli fa ga cutar diabetes ga hawan jini ga ulcer ga kaza wani fa bai da kudin da zai biya fa kuma bai da kudin da zai je asibiti don sai ya saurari asibitin annabi muhammad suka ce to sai samu ita kanta hulban <clears throat> tsabanta tsaban hulban fa dai samu in yana da hali sai dai ita tana da wata ɗabi'a in mai kyau ce aka jikata aka barta a cikin ruwa tana yin yauke to sai samu kamar cokali uku na ita kanta gulba sai ya tafasa ya ba ta wuta ta tafasa bugun farko kafin ya tafasa zai sa ta a ruwan zafi ne sai ya wanke saboda kura da sauran wasu abubuwan da yake jiki idan ya wanke sai ya dora ta kan wuta <clears throat> sai ta kai minti 40 ko minti 35 ya tabbata ta gama da ruwa sai ya ɗauko madara sai ya zuba in ya ɗauko madara ya zuba to wannan in ya sha za ta masa maganin hawan jini za ta masa magani na alsa in bai da cutar diabetes sai ya sa zuma a ciki in kuma yana da cutar diabetes sai ya tafasa ta ya sa mata madara madaran kuma wanda ya fi kyau ya kamata ya amfani wanda yake low fat to kaga zai iya nemo 3 sai sa to idan ya zuba sai sha da safe kafin ya karya da daddare kafin ya kwanta kusa da wani lokaci mutum ya fara sha ana samun rikicewan ciki mutum yana zagawa wannan ba abin damuwa ba an gane amfanin hulba ga jikin mace <clears throat> bayan ya mata amfani hatta jinjirin da yake cikinta ma yana taimaka mata akwai kasashen wasu yanki daga cikin yankin ƙasan algeria daga lokacin da mace ta sami ciki tun daga wata ɗaya suke fara dora ta akan dafa mata 'ya'yan hulba da zuma tana sha har zuwa ran da za ta haihu sannan kuma lokacin da mace ta zo na naƙuda ana tafasa hulba in an tafasa shi sai ta shiga cikin ruwan hulban sai ta zauna aka ce duk matan da take haka yana bude mata bakin mahaifan kuma tana samun saukin nakuda amma da izinin Allah a yau ba aka samu mace a yau aka samu mace wanda ta haihu ruwan nono ya yi bye-bye idan kuka nika garin hulba kuka nika shi da ɗanyen shinkafa aka mata balila mana kunu kenan aka dafa aka bata ta sha ko aka nika shi kansa zallan hulban domin hulba yana da ɗaci aka tafasa shi aka bata ta sha da izinin Allah duk yadda ruwan nonon ya kai ga tsayawa Allah zai suke mata shi yasa ka ce kana da karamin yaro kana son rigakafi ba zai kashin haƙori ba domin kashin haƙori ba wai cuta ba ce kazanta ce barin yara da suke rarrafe ya ɗauki takalmi ya sa a bakinsa ya ɗauki kaza ya sa ne garkuwar jikinsa yake kasa sai kama kashi sai amai sai gudawa aka ce to me a akan wannan aka ce ɗauki man hulba kullum ka dinga ɗauka kana bashi zai samu lafiya dai samu karfi kuma garkuwar jikin yaro zai kyau shi yasa ma a asalin kamfani mafi girma wanda ta fito kafin ta lalace kamfanin zamzam in kuka duba kamfanin zamzam hoton da suka fara taskiyar da suka ba wa man gulba suka ce fa'idanta akan ƙananan yara jarirai yana daukan kashi 89 akan 100 yasa za ga sun yi hoton jinjiri ma a jikin kwalin kamfanin gulba ta zamzam ta da za ga hoton jinjiri ne a jiki idan ana ba ma yaro jinjiri a bashi karamin cokali a bashi da zuma a bashi ya sha da safe ya sha da rana to hulba tana da tasiri sosai wajen magani akan irin waɗannan ƙananan cututtuka <clears throat> to sai yara waɗanda suke fama da cuta na sikila masu sikin cell menene guduma wanda hulba za ta ba su aka ce in an tashi dafa musu hulban ba ita kadai ake dafawa ba ma'ajum ya kamata a musu kai biya ake ma'ajum ne sai a samu hulban aka samu hulban sai a nika shi ya zama gari yanzu misali idan ana so a yi ma'ajum kamar na lita biyar yadda ake shi ne sai a je a samu hulba kamar rabin kwano irin naku na minafin nan idan aka nika shi sai a zo a kawo masa mayuka guda uku in ana so a yi ma'ajum na masu sikila sai a je a kawo man habba sai a kawo man zaitun sai kuma a je a kawo asalin mai na hulba ita kanta domin za ku wani magani ana ce masa ma'ajum ya ke wa masu cutar sikila da shi sa duk maganin da muka gani ya yi tasiri a kasashen larabawa a duniya an karɓe shi ya yi amfani sai mu ɗauki kwalin takardar maganin sai mu duba mu ga dame dame aka hada shi sannan kuma me fatawan waɗanda suka fi mu ilimi a kai shi wancan maganin zai iya amfani wa mutanen al'ummarmu ai ba kowa ke da kuɗin da zai je saudiya ya so magani ba ba kowa ya san hanyar algeria ya je ya so magani ba wani a cikin garin mina bai da halin da zai tafi kano ya sayi magani amma kuma ya kewaye wasu shaguna bai samu magungunan ba to yanzu wannan maganin kuma ya yi mawa amfani kuma ya yi mawa amfani to me ya kamata sai mu zauna sai mu ce to ga mukawwanat din da ake hada shi dan balarabe ba mugu ba ne duk abin da ya sai ya hada cewa na haɗa kaza da kaza gwamnati ma ba za ta amince ta baka rajista ba ma sai ta san da me da me ka haɗa, kuma masana sun zo sun zauna a kai wannan majum yana da kyau kowa iya shi mace mai ciki lokacin da take samun matsala duk lokacin ta sami ciki tana samun karewar jini karancin jini to wannan majin kun ka hada shi kuma kananan yaranka a gida masu sikila ana dora su a basu kai hatta wanda bai da sikila inda yana yau laulayi suka ce wannan majin din yana da tasiri sosai suna ce masa ma'ajibin shifa wato aka samo kamar misalin kwanon ku na mina ko kuma mu misali da kilo tunda ba a mina za a ga karatun ba ya yi kilo yake

gwangwani na kala ne akwai mai takwas akwai mai tara akwai mai goma amma mai sha ɗaya akwai sai ku ba ba kawai mudu rabin mudu na mu mudu wani mudu ne bubuce akwai goma ne mai bubuce mai goma wani goma ne wanda muke amfani da shi nan mai goma amma wasu kuma suna amfani da mai tara a'a rinjaye muke ba mai goma goma ne ya amfani da shi yanzu a ce ka zo mina wacce kabila za ka fara sa za ka ta? to saboda haka sai mai amfani da kwanan da ya fi rinjaye a garin to ne goma gwangwani nawa ne yanzu gwangwani goma nan sai mu ce a samu gwangwanin hulba goma sai a wanke shi sai a nika a tabbata da ya zama gari sai a samu man hulba sai a samu man haɓɓa. sai a samu man tafannuwa sai a samu man zaitu idan aka samu waɗannan za a juya su ne a cikin wannan garin sai a juya me hikimar da ya sa aka ce a zuba mai a juya saboda duk lokacin da ka ɗauko gari ka ce za ka haɗa shi da ruwa musamman gulba tana da yauki dunkulewa za ta yi to amma in aka haɗa da man aka juya sai kuma a je a kawo kal tuffa apple vinegar sida ma'ukal jam ba farin ba sai a samu kaman kwalba guda sai a kawo zuma lita biyu an ajiye lita nawa uku dama lita biyar muka ce zami majum ne na lita biyar an gane sai mu zuba wannan kal ɗan. a cikin wannan lita biyu sai a gauraya shi in aka gauraya shi zai tsinke in ya kasa sai a kara masa ruwa tsamin da ya fito sai a ɗauki wannan garin hulban da aka gauraya shi da waɗannan mayuka guda hudu ko biyar sai a zuba sai a gauraya na farko wannan kaltufa da kasa wannan mai da kasa shine abin da kai preserving din maganin ko da zai kai wata nawa ba zai lalace ba sai a ɗauki wannan zuma sai a zuba sai a gauraya sai a ɗauki wuta na gas sai a ɗora shi a kai idan aka ɗora shi a kan gas ɗin nan aƙalla za a ba shi ya zarto kamar ya samu awa uku ko hudu a kan wuta domin bugun farko idan aka sa shi ya kai awa guda aka juya shi zai yi kauri sai a sauke shi sai a ƙara masa ruwa sai a sake kuma duk ruwan da za a ƙara zuman nan lita uku shi ake ɗiba a sirka shi da ruwa ana zubawa ana gaurayawa ai ana so saboda shi hulba kumbura yake yana kumbura kuma kana ƙarawa in lokaci ɗaya ka ɗebi ruwa da zuman ka zuba in ya kumbura ya kauri kuma da bai za ka yi kari to haka za a zauna ana dafa shi yana kewayawa ana gauraya shi ana gauraya shi idan ya kumbura sai a kara masa ruwa sai aje saboda idan ka bar shi bai dahu ba in aka ajiye maganin kwana ɗaya kwana biyu sai ya tsami ya kumbura sai lalace amma wuta mai tufa ruwa sukan haɗu waje ɗaya kuma su cire sinadarin da ya kamata ya amfani a cikin magani shi yasa wayanda suke hada magani na ma'ajumin rijal na abin da ya shafi libanin zakar akwai wani ma'ajum da aka ganshi ana ce masa ma'ajumin rijal mutanen algeria suna kawo shi yana da tsada ba ko ina ma ake samun sa ba na kasan indonesia su ma sun fara mutumin da basir ya ci shi mutumin da olsa ya ci shi mutumin da hawan jini ya ci shi mutumin da ya zama kan cewa ya zama baya jin komai a jikinsa idan ya hada wannan ma'ajum min na libanin zaka wallahi za ka sha mamaki shi wancan na hulba din nan <clears throat> idan aka dafa shi ya dahu sai a sauke shi alamar da zaka gane ya kyau shine in ka ɗauko in zuman tana da kyau zaka ga ya canza kala yayi yi ja yadda ka san miyan tumatiri ina irin miyan tumatir nan da matan yan boko suke yi la yi su min la yi shi dai bai tsami ba tsami tsami daɗi daɗi rashin daɗi daɗi haka dai ko wani miya da suna yin sa mai kauri wanda kaɗan za a zuba ma ka gaure shinkafa sai ka ga yawa data kun gane shi kuma yana iya sati amma kuma yana cin kuɗi ko bai ci to haka za ka gaya to wannan majum ɗin idan aka gama haɗa shi za a iya ɗiban cokali uku amma ya danganta da girman yara suka ce daga shekara ɗaya zuwa shekara shida a shekara bakwai kar a ba shi ya wuce ƙaramin ya wuce babban cokali ɗaya sai kuma a ɗebo madara kwata na gwangwani sai a zuba sai a kawo ruwan zafi sai a zuba sai a gauraya wannan duk mai cutar sikila da yake sha da izinin Allah cikin kankanin lokaci karancin jini da yake samu kuma yana taimaka ma garkuwar jikinsa sai ka ga da izinin Allah an kai lokaci wani ba a ƙara masa jini ba an kai shekara wani kuma bai kwanta ya yi ciwo ba Allah ya bashi kariya kuma ya bashi lafiya saboda hadisin annabi Muhammad babu wata cutar da Allah ya sauka sai da ya saukar mata da magani wallahu alam da Allah shi kuma sanadin haka ne Allah zai kawo masa mota ya warke to akwai ma'ajum da ake hada shi shi wannan yana da kyau kowa a cikin mai iya shi ba inda hali da shi aka ce in ka sha shi lafiyar ka kalau ka kara lafiya in ka sha shi baka da lafiya Allah ya baka lafiya shi ne aka yi tambaya maza da su sha mata da su sha aka ce eh mace za ta sha amma wanda ake da tabbacin ba ta da ciki ko ba ta shayarwa eh namiji zai sha wanda aka tabbatar da cewa baya da cutar diabetes kuma wanda ya hada maganin ya san abin da ya hada shi ne aka ce lubanin zakar ake nema kusan lubanin zakar? ha? ba masu da magani a nan? ina masu da magani? eh lubanin zakar kun bayanin da yi libanin zaka za ku gashi kamar karo ne fari to libanin zakar idan mutum yana cinsa kamar cingam yake mai kyau yana bude kwakwalwa sosai da sosai sosai yana wanke kwakwalwa da izinin allah na gamsu na yadda akan wani dan somaliya ya ce sun yi ta jiruba kuma sun ga aikinsa ya ce wallahi na wanke kwalwa kuma a saudiya na sha ganin laraba suna cinsa kamar cingam to shi libanin zakar za ka mai da shi gari ne in ka mai da shi gari sai ka samu zuma kamar lita daya sai ka samu libanin zakar kamar cokali shida cokali uku a cokali shida cokali cokali shida libanin zakar a zuma lita daya idan ka samo lubanin zakar sai kuma ka samo man jirjir man hulba man tafannuwa man habatis sauda sai ka hada su waje daya in ka hada su waje daya sai ka ɗauki wannan zuman sai ka ɗora a kan wuta kana ɗora zuman kan wuta yana narkewa kana zuba garin rubbani zakar kana gaurayawa kana zuba wannan garin rubbani zakar kana gaurayawa sai ka tabbata ya haɗu ya bai dunkule ba sai ka ɗauko wannan mayukan sai ka zuba sai ka bar shi a wuta in ya kai kamar minti talatin ko awa ɗaya sai ka sauke ka bar shi ya huce duk mutumin da ya sha wannan awa ɗaya kafin ya kwanta da izinin Allah sai Allah ya bashi lafiya akan duk abin da yake so na jikinsa za a gan shi bai wuce 250 gram ba suna sai da shi kudi tsununu kuma duk wanda ya sha ce alhamdulillah wasu kuma sukan sa jinsun a ciki amma wanda suke sa jinsun mutanen indonesia su suke yin ma'ajin su sa masa jinsun bayan masu sikila sun amfana da wannan to akwai hanya na biyu kuma da masu sikila su ma ana bi ana samun sauki da izinin allah abinda aka ce ake musu shine ana so a samu nono nono mai kyau ko madara wanne fi samu wane fi sauki da nono da madara wane irin madara in ban mance ba alhaji dan sokoto akwai wani madara da yake sowa ya kawo mun a nan an ce a garin na ake ga yake yinsa dan sokoto yana kamun wani madara an ce eh, a ina yake da hoton saniya an ce a garin nan ake yi ha yana da kyau wannan ni na zaci ma daga sokoto ake kawo shi to idan aka samu wannan madaran yayi akwai kuma wani yogurt ban san garin nan ko ana kawo shi ba daga mutanen adama suke kawo shi an ce da tsohon wani gwamna ne a gonansa ita ma tana da kyau sosai sannan bayan nan idan aka samu madara ta luna ita ma tana yi luna ba full cream ba ne ko ba full cream ba ne full cream ne to idan aka samu sai a ɗora ta akan wuta in aka ɗora ta akan wuta in ta yi ɗumi sai a ɗauko zaitun cokali uku sai a zuba idan ana ba mai cutar sikila sau uku a wuni da izinin allah allah yana rangwanta masa kuma ana samun sauki da izinin allah akwai wani magani da ya kamata a ce kowane magidanci a ciki yana amfani da shi saboda matsala na ciwon kafa ciwon baya yawan ciwon jiki yawan rudewa ciki yana so ya rage kiban da yake damunsa aka ce ka samu wannan tuffa tuffa shi ne ake ce masa mene? sai ka datsa shi gida hudu daya biyu uku in ka datsa shi haka ka sake datsawa ba zai zama hudu ba? da sai ka samu ruwa lita ɗaya sai ka tsoma shi a ciki sai ka tsoma zinan apple ne wannan ruwa lita ɗaya ne yanzu ga apple na tsoma shi zan tsoma shi karfe 6 na yamma a ce me dalili karfe shida na yamma saboda akwai awannin da muke so ba wai sharadi bane a ba shi waɗannan awoyi na an ce karfe shida saboda yi amfani da lokaci ne ba wai sharadi ne na cewa kaza ba a in ma ba ce karfe shida ba to sai a ce karfe biyar zuwa wani lokaci to sai aka zuba sai a samu asalin lemon lemon tsami karamin ba babban ba sai a yanka sai a sa a ciki in aka sa a ciki sai ka rufe in karfe shi yanzu misali in karfe shi na yamma ne sai ka bashi sai washe gari karfe shi na safe an samu awa nawa awa sha biyu wannan in ka ɗauka kana shansa duk ciwon kafar da kake da shi na uric acid ko da ba ka iya tafiya da ciwon baya da kafaɗo da matsalan tafiya kana haki kana nishi idan mutum da safe ya dauka ya sha da dumi ba dumi kafin ka karya ka sha bayan ka karya ka sha kan ka ci abincin rana ka sha bayan ka ci abincin rana ka sha kan ka ci abincin dare ka sha bayan ka ci abincin dare ka sha suka ce da izinin Allah a sati biyu zuwa kwana goma in Allah ya amince sai kaga jikinka ya canza na? lemon guda daya Tunan ne aka samu ja in ja matsawa za a yi ko sa shi za a yi aka ce a matsa kuma a jefa ya yi ko bai ba kamar maciji ne bayan an kashe shi kuma sai aka cire kan to sai mutumin da an hana shi cin nama amma ya ƙiye bari me ka wani mataki ya kamata ya ɗauka na? duk ɗaya ne suka ce anything sea duk abin da ya fito daga cikin ruwa duk abin da yake cikin bahar in ya fito to hatsari ne ga jikin mutum yana daga mutum yuri shi sa ka lura kun gaci irin wannan kifin gonan kana gama ce za ka ji jikinka ya mutu kamar amma duniya saboda shi an yi tufaƙi ma maikon jikinsa ya fi naman sayawa a wajen miya sai khiyar wani abu ne ake ce masa khiyar ba cike na shewa kai ma bannan teku me khiyar khiyar me khiyar duk wanda ya amsa zan bashi motar mara biyu to kokomba shi ne khiyar da larabci khiyar shi ne kokomba to ba abu marwan ya ce daga cikin fa'idodin da yake da su na farko yawancinsa ga ɗan adam musamman da safe a da daddare kafin ya kwanta ya zama abincinsa na asha ya ce to daga cikin fa'idar da zai samu a jikinsa na farko shi ne duk wani sinadari da yake bin jini na cuta ya ce shi yana da sinadarai wanda yake bin ƙwayoyin cutar da suke cikin jini yana narkar da su kuma yana kona kitse da kiba na jikin dan adam idan kuma mutum yana yawan nika khiyar ya sa masa leman tsami a nika shi a sa leman tsami ka sha shi suka ce to bayan ya maka magani na kona cutar da yake cikin jini kuma garkuwan jikinka kuma duk wani abin da ya shafi rubo na sanyi da izinin Allah za ka wuce shi domin shawarar da ake bayarwa shine in za a ci khiyar a tabbata waɗanda suke shuka shi ba sa masa bayi da ruwan kwata ko ruwan bayan gida ko ruwan kazanta ha? domin duk wanda ya ci wannan khiyar ɗin ba zai rabu da cuta guda uku ba typhoid da goita irin abin da yake fitowa a wuyan nan sannan kullum in ya samu lokaci ya zauna sai hamma sai gyangyaɗi saboda waɗannan ƙwayoyin cutar suna da tasiri yasa da aka ga kamar garin kano za a ga kullum ba a rabu da typhoid yasa da aka ga likitoci masu kance ka guji cin ganye wanda ba a tsaftace shi ba ya sa? khiyar yana da amfani a jikin mutum sosai da sosai wasu kuma suna ganin cewa ma duk mutumin da Allah ya bashi lafiya idan garin Allah ya waye akalla kafin ya ci komai ana so cin fiyar guda daya shine kokomba suka ce duk mutumin da yake cinsa suka ce da izinin Allah duk wasu kananan cututtuka da suke jigi musamman mutanen da suke da qurhatul mu'addada ita ce alsa aka ce in suna yawan cin ta Allah da suna samun sun lokaci ya yi sura Allah ya samu dashi Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah muna roƙonka Allah ka yafe mana waɗanda ba su da lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya minti sha biyar kace to bari mu cinye minti sha biyar ɗan mu bakke nan ka ce minti sha biyar to yanzu zan ƙarasa minti sha biyar ɗin ne da wani abu ba minti sha biyar aka bani ba sai a yi tambayoyi a cikin nan masallacin waye wanda yake da matsalar kunne ba ya ji sosai waye ba ya ji sosai ba ka ji sosai shigo sai waye ne ka ji sosai ka ji yanzu wannan magani da a wanda muke yi muna so mu gamsar da junanmu cewa asibitin annabi muhammad sallallahu duk abinda musulmi yake nema karkashin hadisin da annabi ya ce babu cutar da allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani yanzu mu muna gamsuwa muna nutsuwa cewa lallai duk abin da ya gagaru wasu likitocinmu na asibiti ko gargajiya in suka yi suka gaza muna fatan allah zai warkar da mu ta hanyar sunan annabi mu. wannan magani yana da tasiri duk abin da aka yi amfani da shi ɗaiɗai babu wanda nasi bai magana a kai akwai zamzam akwai wardi akwai za'afaran al-asbahani akwai usbur akwai mix abiyar akwai wardi wannan su suka zama wannan mawa bakar al-musa su suka zama mawul ain to yanzu mutumin da yake da matsalar kunne baya je kaifiya yaya za a masa jinya da shi mutane su gane na yi program a manana tv mutane suna ta bugo waya akan cewa 'ya'yansu ba su ji ina magana cewa mutumin da ba kurma ba ne amma yana magana amma kunnan gaba ɗaya ba ta ji amma bakinsa na magana amma ɗaya kunnan tana ji ko kuma kunnan baya ji sai an yi magana da ƙarfi to sai aka ce to waɗannan da izinin allah allah yana buɗe musu kunni Allah ya ji kan wani ciyaman da aka masa yankan rago a Maiduguri Allah ya gafarta masa yassa tun tana shekara bakwai ta kurmanci wala yarinya ce masha Allah tana magana amma ba ta ji sosai ba ta ji ma amma tana magana wala yarinyar nan ran da muka zo muna darasi wa mata ana ɗiga mata a kunna ba a yi minti goma sha biyar ba sai yarinya ta miƙe cikin mata ta ce walla ina jin abin da duk ake faɗa yanzu wannan da'awar muna so Allah ya sa mana mizan hasana duka mu kuma Allah ya cire shaidan dariya a cikin zukatan mu yanzu wannan za a sa masa sai mu ga ya ake sawa yanzu ga magani da na faɗi duk abin da ake duk maganin da muka sani sai mun bincike da me aka haɗa shi da me aka koma karantar da yawa da su ba rabiu suka ɗiga masa idan aka ɗiga kalla kalle ne za ka kwantar da kunna haka ka sa yatsa ka girgiza ka girgiza ka girgiza ka girgiza sai ka jiyo kuma ka sai ka yi haka sai ka yi haka sai ka bude shi da izinin allah amma duk sai ka ambaci cewa bis bismillah daya biyu uku gayi sayasa sayasa ita da ana kai ce ko kaga ka girgiza girgizawa haka wai wani ne aka ce wani ne baya ji sosai sai matarsa ta ce gashi na ta nuna mijinta ta ka ce me yasa ta ce wallahi baya ji na yi na yi kare kara wani sai da ya kara ita magana da gidan yawa wadda ka baya ji eh aka ce a ba wani jin ba you. daga kan ya bude ya bude me kake ce yanzu me bambancin da da yanzu kunnan na? ya karu sake daga masa dubu daya to ya isa girgiza sa ya zanka girgiza sosai to juyo girgiza girgiza girgiza girgiza to ka zari da bismillah zari zari ya zari ya bude wa? ne sunanka sunansa faru da kafin ka zo ya kake ji me kai mana hausa yawwa yanzu dai kunne ya bude ce alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya sa mu dace ah, na biyu muna so a sawa masu ido ah, baba da a sama sosai maso bismillah ah, ga malama ma rabiu ga kowa kai ma da sama ne to ka zauna da sama duk da samu kumala ah, dinan dinan amma a fara sama yaran can ya fi kowa bukata tishu kuna jina idan aka sa wa mutum idan aka sa wa mutum kuna jina zai rufe idan ne kuna jina zai rufe idan ne na minti biyu zuwa uku sai ya ɗauki toilet paper ku kalla ba sharewa za ka yi irin na 'yan matan abuja ba haka haka haka haka a haka za ka yi ka goge idan ka goge kuna ji ka goge ka goge marabi ko da ka samu kun gane ko sai mutum ya sa sai ya goge kun ga yadda na rufe idan ko kun ga yadda na rufe ko to haka ake so ka rufe shi na minti biyu ko uku daga nan ku kalle yadda nake yi kuna gani ya shigo ba rabi ya sa masa ya Allah ka raba mu da makaranta Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe wayan da aka samu su a goge musu mana a ba su tishi su goge a goge wa malam mana ga malam mara biyu a ba wa malam ok hada waje ma? ga shi je ga waje a sa musu wayanda aka sa musu a basu tushe mana su rufe idan ibrahim a sa wa mutane ka kiyaye yadda nake cewa a sadar ɗin nan tishu ɗin ya kare ne? a bayar a kai waje taro mana tishu a nan ku ba wa malam mana tishu ya goge malam ka goge ido ya canza goge idan ka fara a mutsikin sosai eh mutsikewa za ka yi yawwa yawwa Thank you. ido ya canza amma ta aibaka a bai ba eh a sake malam a a karanta tambayoyi to wannan maganin ido Allah ya sa masa albarka amin muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfani da magungunan da zai taimake mu da yan uwanmu Kusa abin da nake tsoro wallahi mutanenmu wani akan san duniya da rashin tsoron allah zai iya dura ruwa wallahi zai iya sayan wardi ya hada shi da ruwa ya dura ya sira mutane shi sa mutanenmu sai dai mai ta addu'a allah ya shirye mu shi bakin fata shi sa allah ya bashi shugabanni daidai da shi Allah ya fi mana Allah ya fi mana to ba rabiu ko kai ma jin ne a ina ji a irin na matan ko kai ma baka jin ne <laughs> Allah saka tambayoyi tambaya farko tana cewa Allah ya saba wa malam alkhairi jama'a nizam da Allah nizam tambaya ta ita ce malam gabobi na na taunawa musamman damtsi damtsin hannaye na da kafafuwa na wani lokaci sai naman jikina in ji ana suka ko in ji kamar an ana mai ana tsinka ne wato a jikina ko ido na don allah malam ne duk wanda aka bashi ya goge mana ya ce malam menene ke damuna assalamu alaikum kun fahimci tambayin da aka yi to kuna surutu ya za ku fahimta zan dakatar da sa maganin idan nan fa a waje ba in ba a yi shiru ba an ce nizam ya ce yana samun matsala na ciwon jiki ko da ciwon gaɓoɓi da idanuwa da kusa wani abu guda da ciwo guda biyu za su iya haɗuwa a lokaci ɗaya a jikin mutum kuma duk sai ya haifar masa da wannan kun ga ciwon kai ciwon baya ƙaiƙayin ido ƙaiƙayin jiki ƙaiƙayin matse-matse ciwon gaɓoɓi zafin dunduniya ƙurajen baki ƙurajen bakin eh, ƙuraje a baki rashin daɗin baki jin ulsa ƙaiƙayin kai ƙaiƙayin ido toshewar hanci ƙaiƙayin kunne zafi lokacin fitsari duk wannan cutar sanyi sau da haka ya daure zai sai kankana na naira ɗari. je ya samu tsamiya guda hudu ya samu tafannuwa dunkule daya ya samu turmeric guda shida ya samu danyen citta guda daya ya samu ledan fiye wata Fiye wata ledan ba haka bag din ba sachet yawa yawa ya samu wannan ma bari ko sunan kamfanin ya samu wannan kara ce talla ke mu wasu mm, ya samu wannan Fiye wata haka a 50 ne a to ai kana biyo ta ai 50 ne 50 ne sun rubuta ne kawai wannan ma ai bai fi 50 din wannan bai kai 60 ba a samu irin wannan 50 guda shida kuna jina ya dafa a turmeric da larabci ake ce masa kurkum domin turmeric asalinsa daga kasar india ya zo spices ne na abinci yana da kyau sosai wato turmeric fa hatta mutumin da yake da matsalan kwakwalwa mai farfadiya in aka nika turmeric ana shansa a cikin madara yana maganin farfadiya da izinin Allah kuma yana maganin arthritis ciwon kashi turmeric fa kuma turmeric in ana shansa duk namijin da yake da matsala amara yana samun sauki da izinin Allah eh, kurkum da larabci na a a ban yi tunanin muna da shi da hausa ba amma dai mata sun sani duk wanda matarsa ba ta wuce shekara 40 ba yana ga ta sani amma daga 40 yi sama ba ta sani ba tunda matan yanzu ne suke gyaran jiki wadda ke manyan matan ma na gaya suna yi tunda ranar na ga wata tsohuwa ta sa jambaki a abuja abin ya ban mamaki wallahi jambaki ba ga irin wannan ai mutuwar zuciya ne da son zuciya saboda haka in ya sha wannan da izinin allah zai gace ni ka je karatun bosoro an yi shi a bosoro an yi shi a auren a waliman aure na na tabi kwatas na mala isa ko da haka ka nemi wancan karatun ah, sai tambara ta biyu ah, ya ce tam da mala ya ce yana magunguna da yawa idan zai amfani da shi to yaya zai amfani da shi wato don ciwon hawan jini ya zai amfani wato ga wani abu da mutane ba su san shi ba amma amfani ake da shi a cikin kayan abinci amma kuma dafa shi shi kadai magani ne kun ga mutanen kasar india kun ga thyme kun ga rosemary kun ga sinamu waɗannan abubuwan da suna sa shi abinci suna amfani da shi ne akan cututtuka shi yasa in ka ga waɗannan mutanen ƙasashe ba su da cututtukan da muke da shi cutar da ya fi damunsu diabetes Kunga time da kuke gani time na abinci time na abinci da ka sani in ka samu cokali ɗaya ka dafa yana maganin ƙashi rikici da cuta wanda yake taba ƙashi ko karaya ne yake ba da wahala in ana cin tam ana dafa shi ana sha da izinin allah ana samun sauki kuma ya maka maganin hawan jini wai masu sa ido magani ido ko kuna ji sannan ya maka magani na hawan jini sau da ka cokali da ake ba? in aka ɗabi cokali daya, sai a sama masa wannan 50 cl ɗin guda biyu mai faru sai a tafasa ana tafasa shi wallahi kana shan time sau uku a wuni duk wani ciwon da yake na gabobi da ciwon jiki zaka ga saukinsa hatta hawan jini shi kuma rosemary suka ce bayan ya yi maganin kitse da kiba hatta matsalar kwakwalwa ma da rashin gane abu ana samun saukin sarrafa ko ya ka ta dafa shi ake a shashi Allah ya ba mu lafiya sai tambayarsa ta tashi ya ce zaitun hatran gutran gutran aka yi wuce gutran da malam ya ce yana fulani shi shafawa a yi ko gudu sai wannan tambayan ba namiji ba ne tambayan mata ne wannan tambayan masu samina ne tambayan masu samina ne wannan tambayan mace ne wannan samina muka yi wa mata aka yi magana akan bincike da wasu mutanen kirki suka yi akan akwai abin da mace za ta yi amfani da shi in Allah ya sa tana kan gaba to zai iya zama ya mata fulanin wanda bai da illa domin kullum ka gane in abu ya yi ma mata wance kaza ba lalle ya wance ba Ya sa imamu shafi ya ce imamu malik daga cikin bai wanda Allah ya masa yasa yake da ilimi akan mata matarsa ta wuce daya suna da ilimin muka shi yasa da ku fikin malikiya ba abin da ya bincike da faɗaɗawa akan matsalar mata kamar malikiya to shi yana da matan da ta wuce daya saboda haka takaice ba lallai ne abin da ya mawance ya mawance ba amma an gamsu cewa mafi rinjayen mata mafi rinjayen mata mafi rinjayen mata wasu ana dacewa in mijinta ya siyo mata gutran sai ta samu auduga sai ta saka a jikinta shi kuma aka ce ko ya shafa a jikinsa kafin su kwanta aka ce to idan aka yi wannan a wannan lokacin ba a samun ciki sannan kuma akwai zait nim shi kuma mace ake so ta sa auduga ta sa a jikinta ita ma a wannan tsakanin ko an sadu da ita ba za a samu ciki ba wannan bincike ne na wani malami da akan abin da ya shafi takaitawa mata hanyar da suke shan mahala. akan kayyade iyali na zamani wanda yake ba su matsala sai kuma diktar abdullaim ya ce to ana ta wahalar da matan me yasa ba za a yi fulanin wa mazan ba aka ce to a duk namijin da yake cin 'ya'yan gwanda a ranar yana da zero spam ba zai iya ba da ciki ba yanzu shawara da ta yi da ka yi wa laifi kana da adalci a'a ita kuma zai mata ba saboda karfin sinadaran da suke jikinsa ne a wannan ranar yakan lalata wannan ruwan ba zai bada sinadaran da zai bada ciki ba in tana da ciki cikin ko ya kai wata shida sai ya zube shi yasa mace mai ciki ba ta shan ba ta cin yayan gwanda mace mai shayarwa ba ta cin yayan gwanda yayan gwanda shine gwanda wanda wannan yayan ciki farin bakin Baƙaƙen nan ƙanana ƙananan nan a cikin kuma ko wani leda sai a cire leda sai mutum ya ɗebi guda tara guda tara fa tara fa tara wato guda taran nan ko ciwon hanta kake da shi kashe in allah yadda za ka warke bare olsa bare kuma abin da ya shafi matsala na cutar koda ko cikin ya kumbura allah yana sassauta ta da izinin allah wannan ya ce assalamu alaikum malam a ah, menisa magungunan tonic hepatitis a ah, mun faɗa yanzu ai sai na gaba yake cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce ta ya ake sarrafa ah, ƙwayoyin gwanda shi ma wannan an ya ce yana son malam ya ƙara mana bayani akan haɗarin da kuma kamuwar hepatitis hatsarinsa na farko shine cuta ce wanda take cikin jini kuma cuta ce wanda take saurin yaduwa da yanzu ganin da ake ma hatsarin hepatitis b ya ga rashin yawa. domin shi akan iya samun matsala yanzu a gidan haya za a iya samun wani yana da shi sai ya ɗauki kofi a makarantar boko ma nake son ce ko makarantar islamiyya yaron da yake da shi zai iya ɗauka ya sha ya ba ma ɗanka ɗanka zai iya ɗauka ya sha ya zo gida ya sha ya ba ma ɗan uwansa su sha a ba ma uwan sai duk gida a kamu da hepatitis shi sa 'ya'ya a makaranta a takaita ba su abinda zai sa su je su rasa su nema a wajen wasu yana da hatsari sosai cewa. in ya kama mutum lokaci da ya kan canza mutum kuma mutane suna da shi ba su sani ba ciwon hanta ya sa aka ce in mutum ciwon ya yi karfi a jikinsa yana canza kalan ido na biyu kuma in ka ci kifi ko ka ci nama sai ka dinga jin jikinka ba daɗi kai ba kasala ba kai ba ciwon jiki ba duk da ulcer ma tana sa haka duk da cin magi mai karfi mai zaƙin nan shi ma yana sa haka a ni dai magi mai karfi mai zaki na ci wani suna ba an fahimta da haka yana da hatsari da haka dole a kiyaye shiyarin shi fa hatsarinsa ba riga ma in ka cire wani ya sa sai an kawo shi fa mutum ya yi kaki aka bari ko da ya bushe kura ya ɗibe shi ko da kwana nawa ne sai ya taɓa. bare borosh yasa yana da hatsari sosai yasa kun yanzu an daina cin abinci a haɗu a da'ira a gidan biki a cokali wannan ya ci wannan ya ci akwai hatsari kura ma muna ta kokarin a daina shanta don tana da hatsari da illoli da yawa mm. ita dai na ga yanzu an daina shanta ban san ko nan ana sha ba kura kura da nono aga ɗari bisa ɗari uric ne duk wanda yake da matsalar uric acid ya dinga ciwon gwiwa da ƙafa da baya ke duk wanda ya sha nono da daddare da fura yana tashi da dinga ciwon baya da ƙafa. in ya tashi zai je wajen alwala kamar ana koya masa tafiya Allah ya. kiyaye ah, kafin ba akwai masu maganin ciwon ido in ce akwai magana a yankuta wanda ke bukata zai zuwa ya samu yana nan waje wajen mota a sharon yana nan dama ko hagu ne daga murya mana hagu na'am sai ya tambaya ta gaba me tana cewa assalamu alaikum warahmatullah ta ce tana da yaro wanda bai da lafiya tun yana karami wato idan ya buge wani lokaci sai kama cikin sai yana kuka ba sa bacci idan ciwo ya tashi da sun je asibiti ma an ce yaron sikila ne suka ce ma ga Allah a taimaka musu da magani su bi hanyar maganin da muka yi na sigila na'am sai tambaya ta gaba tana cewa sannan mahaifiyata tana fama da ciwon suga da ciwon ido da ciwon hawan jini idan ciwon ya taso mata sai ka ga idan yana rufewa to malam da ne wannan ciwo yake ce najeriya ita ce mata da lafiya allah ya ba mu lafiya hawan jini diabetes ido kafa baya duk abu ne diabetes yana taba ilo yana taba kafa yana taba baya yana ramar da mutum to abinda za ta yi shine inda hali in ta samu hunu, kawai tana hada shi da ganyen gwanda tana sha yana rage diabetes da izinin in ka samu garahunu in ka samu garahuni kuma 'ya'yansa ka nika shi ka busar da shi ka soya kana shan ti ɗinsa yana maganin hawan jini yana maganin diabetes yana kariya daga cutar kansa yana maganin duk wani ciwon da yake cikin jini kuma yana rage kisa ƴaƴan sannan tafasa garahuni a sha ƴaƴan mai diabetes yana warkewa da izinin Allah to wannan za ta samu ganyen gwaiba kuma domin duk wanda yake shan ganyen gwaiba duk rikicin ido da matsalar ido da yake da shi Allah da yana samun sauki to guda nawa zai sha ganyen gwaiba guda goma sha hudu pure water guda biyu 50 cl a dafa shi a sa zuma a sha da safe a sha da rana a sha da yamma matsalar kwakwalwa in dai ba bashi ne a kanka da banki da rikicin gidan haya ba da kuma matanka ta yi yaji baka da kudin karin aure ban Allah da sai ka warke Allah ka mana mutunta akwai matsala wallahi duk mutumin da yake cikin hidiman matsala irin wannan dole ka tausaya masa akwai mutumin da na sani wallahi ya ci bashin banki kusan duk kadararsa na karfa kuma har yanzu an ce mun ana jinsa bashi domin shi dan su mogalin ne yaje je bashi ya je kuma aka karba kaya abokinsa yana gaya ma magana abin tausayi da aka ce an kama yana zai sai ce a rike shi a rike shi a rike shi a rike shi ba dan Allah sa yana da karfin imani ba inda ya faɗi to da ya tafi yau ko da haka mu tsari Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal wa a'udhu min azabin kabri la ilaha illa anta اللهم إني أعوذ بك من الهم والعجز والقصر والبخل والجبن وبلاء الدين وغلبة الرجال الحمد لله الذي آفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا duka muna neman tsari Allah ya kare jama'a lokaci ya yayi amma waɗannan tambayoyin ga baki ɗin su ne mai na ciwon abin fitsarin jini shi ma wannan ya yi bayaninsa a cikin karatunsa sa'annan kuma maganin typhoid shi ma wannan yi magana a kansa sa'annan kuma wannan ke magana a kan cewa wannan ba Allah na na sayi maganin ciwon ido shi ma gashi an gida an ga yadda ake yi neman ƙarin bayani kuma ya samu masu mota a waje sannan wani magani zai samu masu mota da su yawa duk wani magani mutum ya ce wani masu mota za a mashi bayani sa'an kuma wannan shi ma ya magana a kan cewa ni ma ta ce ke da matsalar kumburin wato kumburin kunni shi ma wannan ake magana a wannan shi insha Allah idan Allah ta'ala ya gama kamar da muka faɗi gobe da karfe biyar za a gama a can asibiti insha Allah mm, mm, mm, goma da safe zuwa sha biyu ba gobe juma'a ba gobe juma'a ke eh, bamsa da karfe biyar goma da safe zuwa sha biyu bayan karfe biyar a kowane ma za a yi wani to gobe a abin nan lokacin yana nan yadda yake da zo mai magana da malam ne ba da wannan lokacin a biyar ba haka ba haka maka san amma yana nan abin da karfe goma na safe za a ga malam a can asibiti insha Allah a gobe a dai insha Allah karfe goma na safe Allah ta'ala ba da larabci ba zuwa don haka a ranar asabar kuma game da na faɗa mana akwai muhabbaran mata a can masallacin kwangila sannan kowa ya turo matarsa ko ma'aikata da suka kuma ƙarfinsa da fata allah ta ana samu dace abinda kuma da shi ma da safe karfe eh, goma asabar da lahadi karfe goma za a yi muhabbara shi kuma na lahadin a can halin wani za a yi karatu ne na mata karfe goma da safe sauran bayanan gida aka da jefa cikin sha Allah za a yi su Allah ta Allah ya samu dace